Masu mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga shimfiɗar shirin daga gogon naku, El Hikaya. da yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa. NPDP na ci gaba da nuna cancantar shugaba Jonathan na sake takara da wasu ke ganin yunkurin ta zarce ne karo na uku. jigon pdp lamid omar cikaire da wata addu'a da ya taron tallar jonathan na transformation ambassador ta sa wasu ke gani ya furta kalmomin redda ne ya ce an masa mummunar fahimta ne. Su je su alkur'ani su duba mai Allah ya ce shi ne littafin Allah ya za ka bar littafin Allah ka tafi Facebook littafin shaidan wa iyazu billah. Mai taimakawa jami'a wajen kama yan fashi da makami a Najeriya Ali Kwara ya damƙe wani barawan mota da ke nuna sakacin yan sanda. Hassan Bukar Gulag. Da polisi ne ya kama ni ya san da zai daibari yanda zai ci ya sake ni ya ɗauki wannan kayan ya zama nashi. Jigilar aladen Najeriya zuwa Saudi na kammala a ƙarshen makon nan. Ibrahim Dairo shine jami'in labarun kamfanin jirgin max mafi yawan alhazai kowane jirgi daya yana iya daukar alhazai dubu goma sha biyar a cikin sati uku da aka kayyade jami'ai na nuna rutsa da shekau na jama'atu ahalu sunna lidda wa jihad wato boko haram nasira da maili kai murar amurka daga abuja najeriya haka fa yanzu kuma bari mu kaɗa mu na tattaunawa kamar yadda aka sani dai zauren na baucin yakuba inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa don al'umma ta amfana da irin salansu na kawo zaman lafiya. Yau Abdulwahab zai koma ga kwamishinar mata da jin daɗin al'umma ta jihar Gombe, Hajiya Sa'adatu Mustapha, wadda ta ce. To zan ce dai ni fa zan yi magana dai da abin da na sani a jihar Gombe. To dai a gwamnatin jihar Gombe na yanzu dai da muke ciki mu mata ba abun da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah don average gombe woman da yanzu kafin ki ga mana wannan abu shin irin wannan matsaloli da suka faɗa kuna jinsa ana gabatar muku shi eh, a hukumance jama'a su kawo kukansu kwarai da gaske muna jinsa ana gabatar mana shi kuma muna iya kokarin mu kamar ni in nan akwai time inda aka kamin yara wurin lokacin ina women leader na state guda uku babban cikinsu ma ita ce mai shekara goma sha biyar a nan kuma cikin garin gombe bai ma tsaya a kan wannan ma zan ce ya fi karfin fyaɗe because wannan in ma kuma hannunmu ne a ciki don magajiyoyi ne ke amfani da su wa maza manya sai su yaran suka ce ana ba su dubu ɗaya idan aka kai su aka yi ita mai karɓan kuɗin tana karɓa su yara kuma ba su dubu ɗaya to a haka ma ɗaya daga cikinsu aka kai ta har forest za a shigar da ita colt kuma yawanci ya fara ɗayan ta ce ta fito makaranta ta fara ta je makaranta ta tashi aka introducing ɗinta to wannan abun ɗayan kuma ta ce ta tafi talla ta dawo kawata ta ja ta aka je wurin wannan magaji aka yi wannan to in nutshell dai da aka kawo min farko matakin da na ɗauka ƙungiyar da suka kawo min yaran first and foremost na ba da kuɗi na ce a kai yaran nan asibiti don sun nuna har 'yan kalare ma ba su tsira a hannunsu ba na ce a jefas a bincika min yaya position na lafiyan waɗannan yaran yake so immediately kuma na kira ita her excellency a waya na sanar da ita kuma shi wasu happy ta ce to lallai a tsaya a bi kadun waɗannan yaran abun da ita ma take so kenan to muka yi har aka kawo su aka yi transfer in case su zuwa wurin ita lauyanmu wanda take karkashin wannan ministry in to daga karshe dai ina ji last week shi baban ɗaya daga cikin yaran ya zo nan yake min murna ya ce wannan case in fa da na sani don ni ya kai wani limit da kuma na zo bana following in shi up tun da ya fita daga hannuna to amma ya zo last week yake ce min magana ya ƙare an bi kadun yara kuma yanzu an ba su yaran su sun koma gida suna wurin su kuma yara za su koma ko da ce ma sauran sun koma makaranta don ɗaya ta ce akan auren dole ne ta shiga wannan halin madalla za mu sake dawowa gare ki yanzu za mu so mu ji irin faɗakar wanda yake ku ku ne ya kamata ba wai gwamnati kawai ta ɗauke ku ku je ku faɗi abin da yake kawai take so ba ne ku gaya wa jama'a kuma ya kamata a matsayinku na ƙwararru a kan sanin irin illolin abubuwan da yake gudana a ciki shin kuna tsara wani abu domin saboda al'umma ya zamanto kun sanar da su irin abin da yake gudana bisa bincikenku ba wai sai gwamnati kawai ta zo ta ce muku a ku je ku faɗa abu kaza ga abin da muke so ku yi ba eto eh dama aikinmu ba ji kadai daga wurin gwamnati ba babban aikinmu shine mu jiyo daga jama'a mu gaya ma gwamnati don gwamnati ta riga ta shimfida abubuwan da take so a yi to amma kuma in mun fita mun gaya ma jama'a gwamnati tana son kaza tana so jama'a za su ce mu ga ra'ayinmu to aikinmu ne mu gaya ma gwamnati kuma wannan muna kowanne sati biyu muna tura rahoto har gaban shugaban kasa rahoton nawa yake tafiya a muka fadakar da jama'a mu ce to in kun gan abu na faruwa misali kamar fyaɗe nan wasu sukan shuru sai su ce a abun kunya ne a ce an yi ma ya ta haka kaza ya zan yi a'a muna gaya musu ba abun kunya ba muna gaya musu ya kamata ku fito fili ku ce wani ya yi min kaza ga abin da ya ma ta ku kai ma hukuma kuma mukan haɗa su da loyoyi musamman mata yadda mama ta faɗa akwai fida akwai rafa mukan kawo mu ce to ku je ku gaya ma rafa ku gaya ma fida ku je social welfare duk muna faɗa musu don me an ko yi shiru mutumin zai sake ma wani ko wata saboda haka a fallasar kuma a hukuntar da shi na ɗari bisa ɗari na goyi bayan kalman da su ma suka fada a conference da suke yi hukuncin kisa domin in ba yi musu haka sosai ba abin zai ci gaba ne don abin kama ya zama kamar ruwan dare kuma gaskiya shine da lasting da za ka yi ma mace yanan mace a ce kai mata wannan abu don psychologically mentally komin ka ka gama da ita kenan so ya kamata muna ce when you educate a woman you educate a nation and look at our women abin molested abin dehumanized to ina educating mata a wurin so please ya kamata da ta fada gwamnati su tashi su a tabbata an sa a doka a hukuntar da wanda suke wannan kuma yadda muka faɗi security kasa baki ɗaya yadda yake ba nan aka ji sha'anin tsaro tsaro muna gaya ma mutane gwamnati kaɗai ba za su iya yi ba in kun gan abu ba ku gane kan abun ba ba ku saba gani ba ku je ku gaya ma hukuma ga abin da yake tafe mu ba mu gane ba hukuma kamar na tsaro ku je wurin hukumar tsaro kamar da ya shafi fiyade ku je wurin fida ku je wurin rafa duk muna gaya musu inda ya kamata su je kuma mukan wani sa mukan tafi tare da su ko kuma mu haɗa su da yan wai brigade din mu ce to ku je ku haɗa su ku kai wuri kaza domin muna so a yi zaman lafiya kuma kowa a mutunta shi bisa zaman dan adam don wannan halin fyaɗe nan ko dabbobi ma ba sa yi in ka gan akuya na eh, mai suruna bin akuya dole sai ita ta ta yadda to bulinta dan an ce dan adam wanda shi an yi shi a kamanin ubangiji bai kamata iyaye maza mu yi haka ba kuma likitoci an kai ya na mace wai ai ba proof wanda proof kuke so ga jikin yarinya sai wasu ai gwaje-gwaje a rufe to ina kira doktoci da babban murya in an kawo mu irin wannan abun su yi binciken da kyau su nuna yarinya karama ba za ta yi shiri ma ya mutum ba karamar yarinya shekara biyar goma me za ta yi ne shiri me za ta yi ma mutum so a gaskiya hukuntar da su wasu kuma sukan ce mun yi wancan na tafi firi zan sake yi kuma suna kan yi so gwamnati na roko a hukuntar da su muna kan fadakar da jama'a musamman su fito su yi magana in ba su fito su yi magana ba ba za su ana cutar su ba to kungiya mai su fafutukan kare hakkin mata ko kuma 'yan adam haka ku yaya ba ku da ƙarfi ne ko kuma dai kuna da gazawa ne wajen yin e, gangami wanda yake za ku dinga fito da wannan matsaloli a fili a sani ku dai kun ce ku masu kare hakkin 'yan adam ne 'yan ƙasa ga baki ɗaya to amma kuma wayannan abubuwa gashi nan sai daɗa ah, hayayyafa suke to kamar inda suka faɗa ana ƙoƙari kaga rapper da fida suna kokari sosai in suka sami kes sukan yi sannan akan tara mata kamar kungiyar mu in aka zo taro ko wani abu mukan dan cifin sai a ce mata ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ku kiyaye ko yaran mu kwanaki da aka yi musu fadakarwa akan voter education ba voter education kawai aka musu ba an gaya musu inda kuma za su kula da kansu su kare mutuncin kansu su ma 'yan matan sannan kuma kungiyoyin nan su suna kokari sosai akwai gazawa na limit din kungiya amma at the same time ba su tsaya haka ba suna gaya wa mata kuma an suka sami kes kamar da suka faɗa din nan yanzu haka last week rapper ta zo akwai kes ɗin da she's handling kuma in gaya maka za su bi kes din nan daga farko har zuwa ƙarshe ba sa sawwaka ma me shi kamar da ta faɗa an zo an bi kes din da aka yi har aka bai da yara suka koma makaranta like that so suna tsaya ba sa tsayuwa kawai kamar da nowa ta faɗa suna faɗawa suna ana faɗawa jama'a mata ana gaya musu ƙungiyoyin nan ana supporting in muka sami lokaci ko opportunity ana ɗan taro aka kira nowa aka kira 'yan social welfare sukan zo su faɗakar da mata so rapa da fida gaskiya suna ƙoƙari akan wannan ita faɗe da su faɗakar da mata at the same time da kuma bin cases ɗin a tabbatar cewa an kai zuwa ƙarshe inda ya kamata ita 'ya mace nan ta sami she has justice kuma an yi justice gaba ɗaya. Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To da wannan waka ta shawarar a saurari magabata muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewa jawabai su ne sadauki Aliyu Auta daga jihar Katsina, wanda a yanzu ke wani karatu a nan Amurka, da kuma shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. Da farko dai ga rabaran sadauki Aliyu Auta. Yabuwa na ‘yan arewacin Najeriya, salamu alaikum. Ni ne rabaran sadauki Aliyu Auta Malumfashi daga jihar Katsina. Kamar yadda sauran masu kishin arewacin Najeriya da son zaman lafiyar jama'arta, ni ma ina mura wannan kafa ta yada labaru don in kira ga manyanmu na arewacin Najeriya maza da mata, magidanta da sauran matasa. Mu yi Allah mu zauna lafiya da juna. masu iya magana suka ce abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya bai kawo shi ina amfanin tashin hankali faɗace-faɗace da sauran ayyuka na takaici da ke faruwa a arewacin najeriya ana asarar rayuka da dukiya kullum mu gane fa tsawon shekarun da muka ɗauka muna tashe-tashen hankula ya haifar mana da koma baya kwarai da gaske ta fannin tattalin arziki da ilimin 'ya'yanmu da zamantakewa rashin haɗin kai da muke cikinsa ya haifar mana da munanan al'amura mutane masu son zuba jari a arewacin najeriya yau ba su son su kawo komi saboda irin waɗannan tashe-tashen hankala da muke fama da su. ko kwararrun masana ma ba su son zuwa arewacin najeriya da aiki karatun 'ya'yanmu kullum baya ke komawa haba 'yan uwana 'yan arewacin najeriya ni tunani yadda arewa ta fara a matsayin dunkulallen yanki ni tunanin irin yadda manyanmu da suka gabata su sa'amadu bello sadaunan sokoto yadda suka gina arewa ta wurin kyawawan haɗin kai tsakaninsu ba nuna bambanci tsakanin Christopher ko Sanusi, gama suka ɗauka dukansu ‘ya'ya ne na Arewa. Na tabbata inda abin a ce za su iya waiwayowa ne su ga abin da ke tafiya a yau arewacin Najeriya za su yi bakin ciki kwarai cikin halin da muke ciki. gama rashin kwanciyar hankali ya ruguza arewa ginin da suka yi dukkan mun lalata da wannan nake kira kuma nake gama kowa da Allah ko kai kirista ne ko musulmi ko bahaushe ko fulani ko kuma wane yare ne a cikin arewacin Najeriya mu daina jani in ja mu haɗa kanmu mu gina arewa mu ba kowa mu bar kowa ya yi addininsa a ba kowa dama ya mori bai da Allah ya bashi don taimakon sake gina arewacin Najeriya mai son zaman lafiya da ci gaban jama'arta. Na gode, ni ne naku, Reverend Sadauki Aliyu Auta Malumfashi. Shi ma Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ya ce mabiya addinan Musulunci da Kirista da ma ƙabilu daban-daban na arewacin Najeriya ba su da wata hujjar rashin zaman lafiya da juna. tunda Allah ya wajabta musu hakan. Bismillahir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Ya ku yan uwana yan arewacin Najeriya da ma yan Najeriya baki daya musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba. Ina son yi amfani da wannan dama wajen jawo hankalinmu dangane da yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ya yi mu tare kuma ya nufe mu da mu zauna tare da juna. Ina kira gare mu da mu ƙara hakuri da juna mu ba wa dukkan abokan zaman mu na mu'amala da kuma zamantakewa ya kamata mu ƙara gane cewa ƙasar nan da Allah ya nufe mu da zama a cikinta wato arewacin Najeriya wanda Allah ya masa albarka da yanayi mai kyau da kuma iska wadda take mai daɗin shaƙa da kuma wato albarkatu iri daban-daban da ke cikin ƙasa mu sani cewa wannan zaɓi ne Allah ya mana don haka tun da mun fahimci wannan to wajibinmu ne mu zauna da junanmu lafiya mu yi haƙuri da juna kada ka kyamace ni kada in kyamace ka Allah ne halicce ni Allah ne halicce ka mu sani inda Allah yana so da dukkan mu mun zama abu guda to amma da wannan Allah ya fi mu sanin dalilin da yasa ya ajiye mu haka kabilu daban-daban addinai daban-daban da haka wajibin mu ne zauna yadda Allah din yake so kuma mu tuna baya ya ku yan arewa mu sani cewa shekarun da suka gabata zamanin iyayenmu da kakanninmu kai har ma da zamaninmu kakan iske wato musulmi ya tafi gidan wanda ba musulmi ba shi ko wancan da ba musulmi ba ya yi tanadin gurin sallah da ruwa a randa da abun sallah ga musulmi ɗan uwansa ko bakonsa kai har ma in ta kama ya kwana yakan ɗauki kaza ko abun yanka da wuka ya bashi ya yanka a yi masa abinci a gidan ɗan uwansa wanda ba musulmi ba shi ma wanda ba musulmi ba idan ya zo gidan ɗan uwansa musulmi akan zauna a ci abinci tare a kwana tare a yi wasa tare kuma a yi zumunci hakanan bukukuwa in sun taso na auratayya da kuma abubuwa waɗanda za su ciyar da al'ummar gabu akan zauna a tattauna tare kuma a samu kyakkyawar mafita tare sa'annan idan muka duba halin da muke ciki a yanzu abubuwa su canza amma sai mu binciki kawunan mu, me ya kawo canjin nan canjin nan mu mukan fassara shi a fuskoki daban-daban fuska na farko bakin al'adu da wasu makiya waɗanda suke ba asalin su ɗaya da mu ba wato ma'ana makiya arewa sun shigo mana suke gurbata mana kyakkyawar zamantakewar mu suke neman kawo rashin fahimta tsakanin mu da juna waɗanda za ka iske a gurare daban-daban kamar misali a gida guda za ka iske a arewa musulmi kani ne wanda ba musulmi ba kirista ne ko mai bautan wani abun da ma ba ainihin wato mai addini ba shi kuma za ka samu duk ɗaya ne daga cikin wannan dangi ana zama tare ana ƙaunar juna ana jiyayya tsakani da juna sa'an nan ana tausayawa juna amma abin da zai baka mamaki a yau sai gashi mun dawo wasu muna kashe junansu da sunan addini wanda babu addinin da ya karantar da wannan wasu muna kyamar junansu wanda babu addinin da ya karantar da wannan in muka dubi tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayin mu na musulmai to manzon Allah ya zauna da wanda ba musulmi ba a cikin garin Madina ya kwatan musu haƙƙoƙinsu kuma an zauna lafiya idan muka dubi shi ma addinin Kirista waɗanda suke magabata a cikin wannan addinin sun zauna da waɗanda ba kiristoci ba kuma an zauna lafiya an samu fahimtar juna da haka in dai da gaske koyi muke da waɗancan magabata kuma muna jin karantarwar littafan da Allah ya saukar daga sama alkur'ani da wani alkur'ani to kaga mu ne mu tsaya karantarwar ba a fatar baki ba wato ayyukanmu na gababuwa tabbatar da cewa abin da muke karantawa shi muke aiwatar da shi a aikace da haka ya ko yan uwana yan arewa mu zauna lafiya mu yi haƙuri da juna sai da haƙuri da juna da zaman lafiya ci gaba yake samuwa amma in muka ɗauka cewa kyamar juna da rashin fahimtar juna da rashin tausayin juna shi za mu sa a gaba saboda an karantar da mu wasu munanan shawarwari to babu shakka kullum muna nan cikin kangin bauta muna ji muna gani waɗanda ba su kai mu yawa ba ba su kai mu dausayi ba a gurin da suke zaune sun ci gaba suna da tsare-tsare wadda zamani ta yadda da shi amma mu an bar mu da kiyayya da gaba da kashe-kashen juna da kuma rashin kaunar juna wannan ba zai haifar mana daman ido ba don haka mu yi haƙuri da juna mu zauna lafiya mu haɗa kanmu kuma mu yarda cewa haka Allah yake so ya gan mu. duk wanda ya da wannan to shi ne ya bi karantarwar ubangiji musulmi ne ko wanda ba musulmi ba kuma mu sani cewa wato haƙuri da juna da kuma ƙaunar juna da tausayin nan shi da kuma komawa bisa zumuncin da aka samu da shi da alaka kyakkyawa da aka san mu da ita tun farko to wannan shi zai kawo mana ci gaba kuma kada mu yadda mu ba da kofa ma duk wani bako wanda yake mai kawo mana hatsari ne ko kuma rubutautan kabilanci ko kuma faɗar addini a tsakaninmu kada mu ba shi kofa in muka yi haka ci gabanmu na da kyawun al'adunmu in muka bi su duka ci gaba yana nan tare da mu da ikon Allah muna fata Allah ka zama da yankin mu arewa lafiya ka zama da kasar mu Najeriya lafiya kuma ka zama da Afirka lafiya Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.